shine wannan warin jikin da na faɗa na gaya muku maganar warin jiki na kuma faɗa me za a yi amfani da shi ko muna ganewa idan aka cire mata gashi na jikinta dan lokacin bata iya ba sai kin sa ido sai ki nema akwai abubuwan da ake amfani da shi a gyara mata muna ganewa lemun tsamin nan da kuka sani muna ganewa lemun tsami yana da zafi lemun tsami iri biyu babban ko karami yana ɗauke wari shi yasa bayan shi ma idan kika bare bayan shi ka busar da shi ana iya zuba shi a garwashin wuta a kirara jiki da shi sai ki samo menene zaki iya samun dankalin Hausa a yanka shi ko dankalin Turawa a yanka shi a goge wurin da shi ana iya yi mun gane wannan duka ana iya yi tumatiri danye ana iya yanka shi a goge wurin kokumba ma duka ana iya yankawa duk a goge wurin ki gyara jikinki da shi ki samo zaitun mun gane zaitun zaki samo zaitun ko ki samo man danyen kwakwa ki samu haka ana gwanggoga mata ta tafi ta yi wanka koya mata ɗan siya dai dai ki aje mata ɗan hankacin ɗinta ki aje mata in ta je fitsari ta dawo aje mata idan haila ta fara lokacin da yarki ta fara haila idan Allah ya sa kuna da pad da za ta sa pad din saboda chemical din da yake ciki bata saba ba a nemo zaitun a diddiga a jikin pad din a diddiga order centers in naje ina yin practical in kawo pad nuna miki yadda ake sa pad ma da yawa ma ba daidai muke sawa ba kun san bakin pad akwai karami akwai babba ko ba yawanci mutane suna sa garamin ne ta gaba babban ne ta gaba muna garewa karami pad ba yana nan nan karami nan babba ba to yawanci sai kiga an sa karamin ta gaba babban ne yake sa ta gaba wannan inda yake da yawa babban shine ta gaba karamin ne ta baya sai a diddiga zaitun akai ko a diddiga man kwakwa sai a sa sai ta sa idan jini ya zuba sai ki koya mata samu ruwan dumi ta je ta yi tsarki ta nemo hankali masu kyau ta tsantsame ta nemo wannan man kwakwan ko man zaitun ta shashafa a jikinta sai ta sake mayarwa to zai wahala cuta ya kama yarki idan kuma ba da pad ake amfani ba sai a nemo tsumman karan da take yi din sai ki yanka tsumman karan daidai daidai size din a koya mata muna ganewa kowanne muna tabawa muna ganewa sai ki yayyanka sai ki koya mata idan kika koya mata sai ki ɗebi files ɗinta da braziers ɗinta da wannan tsumman da underwear ɗinta ina wannan toka itace na toka wanda muke aiki da shi can ita karan kanta sai ki samu gwangwami guda shida gwangwami guda shida gwangwamin alal guda shida ko sai ki tankade, sai ki samu bokatin ki da yamma kamar karfe hudu sai ki sa shi a ciki nemo ruwa ki zuba a ciki ki bar shi awa nawa ya awa hudu da karfe hudu na yamma zuwa karfe 8 na dare zai kwanta a ƙasa sai ki tsiyaye wannan ruwan hankali sai ki nemo pad ɗin sai ki nemo pad din ki dinnan dinnan faɗa sai ki jika a ciki ya kwana washe garin ki matse su ki kai su ruwan omo ki wanke su ko sabulu ki shanya su a rana sai a naɗe mata sai ta ajiye idan ta gama hailan tana sa tana wanke tana sha in ta gama hailan sai a sake mata ai aka ki koya kina koya mata tsafta kin ga ta san wannan a lokacin da take haila ta guji ruwan shan ruwan sanyi a fridge ta guji shan ruwan sanyi a fridge dan Allah muna ganewa kar ta sha ruwan sanyi a fridge muna ganewa za ta iya shan normal temperature kamar yanzu ana zafi amma in ana sanyi most likely ba ta rika shan na dumi ta rika shan na dumi akwai abubuwan da ake avoiding sai irin fruit su cucumber nan idan tana haila su su vegetable eh, akwai kamar irin su cabbage ba a san tana ci lokacin da take haila ko lokacin da take bibi, ko lokacin da ta yi bari muna gane wannan ta wannan lokacin kuma ana son ta rika cin abinci ta goshi in tana haila ba ku ga mai jego tana cin abinci ta goshi ba to ita ma ana son ta ci abinci ta goshi a kula da ita idan ba aka ba tana kankan wanda kike gani sai kiga ta fara tusan gaba ba fa sai mai jego bane take tusan gaba idan kuma aka aurar da yarki tana tusan kun gaba ki rubuta ki aje ba namijin da zai same ta ya mace ki rubuta ki aje macen da take tusan gaba in an kai ta gidan aure ko budurwa ce ba taba zina ba za a same ta a gobe saboda sojojin gaban sun kone idan bamu sa ido akan yaran ƴaƴan mu da yawa ana koro su aure ba ƴan iska bane saboda baki sani ba baki kuma koya ki sani ba mun gane wannan saboda haka mu yi kokari mu mai da hankali ko sannan za ta zama mai yawan kyauta za ta zama yarinyar ba za ta zama tana da yawan kyauta kun san me saboda siffanta na tausayin na ya fara bunƙasa ta uwa ce ba ku ga uwa ba idan tana ci duk abin da take ci in yara su zo sai ta raba musu ba ku gani to wannan kyautar sai ta fara sha kawai sai ta ga tana bada da kaya anyhow in baki mai da hankali ba kayan ki ma ta dauka ta kyautar ba naka ba sai ta kyauta ita kyauta sai ta kyauta sai ta kyauta anyhow to wannan nan ba wai zaki riga masifa bane ki kira ta ki tantance abin da ba naki ba karki bayar in kuma za ki bayar saboda baki da wayo sosai ki bayar ki zo kuma karki ya koya mata ruwa. a'a abin da za ki ga za ki taimake ta a bayar a bayar kuma shi yasa ake wannan shi yasa iyaye mata sun fi zumunci na da fa ni na faɗa kullun na da ba na yanzu ba domin iyayen yanzu banda rowa ba ma koya ma yayan komai iyayen yanzu iyayen da su ne idan za ki wa yarki riga kina tuna kawarta ki mata da same riga idan kayan ki zaki je kaza kaza zaki kayan kwalliyanki kayan kwalliyanta komi za a yi wallahi komi za a yi yarinya ne an miki takwara idan sallah ya zo zaki sai dan dare abu ko da warwaro ne ko wani abu ki bara kai yanzu takwaran duk ba wahala bane ba haka bane ba tsara zumunta ake yi ba ba zumunci ake kullawa ba a je wanda zaki ga na so lokacin ma ba wani tunanin wani maraya wani waye zaki ga babanki yana kwanciya yana mutu abokin shi aminin shi zai dauke ku aminin shi zai dauke ku kuma ya rike ku muna taɗi da wata malama tana gaya mata ce tunda ubanta ya kwanta ya mutu ta nuna min wani malami ta ce wannan malamin shekaru goma sha bakwai zuwa sha takwas ta ce sai ya yi sallan da yake wa 'ya'yansa guda uku naka yake musu ta ce sai namiji ya yi aure tukunna yake fita daga layi zumunci ne yanzu ba shi yasa ba ake ta foundation marayu suna wahala ba shi ne ba sai a zo kullum da kwano don wulakanci wai muna wai wai wai a sa kuɗin marayu dangin ku marayu ne guda nawa kayan ya ki guda nawa ne a cikin akwati baki ba su ba ba shi ne ba so zumuncin da muka yanke wannan zumuncin shi yake bibiye mu muna shan wahala shi muke shan wahala ki ƴaƴanki na cin abinci abokanan su zo kin koya ga kashin gado muka ki koya musu dankon zumunta a'a farcen su yayi wannan yanka musu farce wanke hannu sa musu tabarma zo ku zauna ku ci wannan zuwan da za su kina lura da monitor kina monitor din tarbiyyar su wannan zai taimake ki amma yanzu babu komi kina boyewa kif kif har dariya kike kin yi wa ƴaƴanki ke kayan sallah guda bakwai wancan bashi guda ɗaya kina dariya kina murna kina dariya kuna murna tsakanin da Allah ƴaƴan mu ban koya musu tausayi ba ban koya musu tausayi ba akwai tashin hankali fa akwai tashin hankali gaskiya ya kamata mu canza hali abin da zamu yi shine mu rika bincikan kanmu kar ki wallahi yanzu misali mu je wurin sallah ki je jam'i a matsayin ki da ya mace ki je jam'i wai a hada a nan jiya ina kallo wasu wai dan an ce su shiga cikin masallaci a tara tsawo ta gwa mace ta gida nace su tafi wallahi tuna suka yi tana juyawa sai yanzu mutum mata bata ji kunya na ba ta tsaya ta kalle ni bata ji kunya na ba ba ma a matsayi na malam mutum a matsayi na uwa a matsayi na uwa in zauna zan gyara ki a sahu ki ce kai ba za ki shiga ba ki kama hanya ki tafi so dama ba sallan ya kawo ki wallahi ba sallah bane ya kawo ki in kin san darajar sallah ba za ki girman kai ba nan na gaya mana abubuwa guda uku da yake ja mana masifan zunubai girman kai yana ciki girman kai ne kuma wannan girman kai ne to iyaye ba mu gyara ba mu ne mu ya mu ne daɗin abin ne mu ya mu ne kowa ya san kowa kowa ya san kowa ba za mu gaida iyayenmu ba ba za mu gaida iyayen wasu ba ba mu san darajarsu ba ba mu san kimarsu ba to haka yaran za su su balaga ki ga jin auro yarinya auro damuwa ai ta kora mana su muna magana mu ce ana ta sakin mana yaya ai ta kora mana su wallahi mu gyara ma ya yarki ta fahimci cewa dama kin saba yawon bibiyan bokaye da yan tsumbu ita ma ta kullo ƙarya ta ta gaya miki don a kai ki gidan boka sai kuma za ta ta fara rashin kunya muna ganewa cikin balagan ƴa mace akwai rashin kunya idan kika lura in ƴarki bata balaga ba nan da nan tana son ta yi aiki ta miki wanke wanke ta miki shara ta miki aiki ta miki komai nan da nan tana so ta kutsa kai tana fara balaga tana fara balaga sai ga da kirara kiranta wannan kwai halittar suna sa mata kiwuya saboda ko wasu sassa na jikinta suna ƙara kiba sai kuka tana da yawan bacci haka ne tana son bacci kuna da yaya ai muna faɗa ne out of experience sai kika kina tunawa sai kika tana tana da son bacci haka ne to wannan baccin sai kin control din shi idan ba ka ba za ta zama gaza ma idan ba ka ba ba ta da shaidu yaya shaidu ɗinki yake ke uwa yau a tara uwa mu tara iyaye goma me shaidu ɗinki a gidanki karfe nawa kike tashi shi yasa idan ramadan yazo iyaye da yawa suna wahala wasu sai sun yi ciwo ɗan ƙiyamun laili raka abin nan ba kya yi ƴaƴanki ba kya tasu su yi mun dawama da masu aiki mun ga mun ƴaƴa mata amma mun dawama da masu aiki ko kina da masu aiki kira ƴaƴanki jona su raba musu aiki tare su yi da masu aiki koya musu domin ƴaƴan masu aiki su sun ci riba iyayen su karanta da su aiki har su zo suna miki sun ci riba iyayen su sun musu tarbiyya sun ci riba kai nakin nan da kike gani gata su ne wahalallu a kai su aure su kasa zama ba san ma wanda za su aura ba shi yasa kullu yau muna neman masu kuɗi ko ɗan luwaɗi ne ko ɓarawo ne ba abin da ya dame muna son masu kuɗi baki san eh, eh, eh, kasuwa za ta fara ba fa baki san inda ciniki zai fada ba baki sani ba amma kina zaune yarinya bata iya wanke wanke ba ba dan renin wayo da lalacewa tsohuwa tana nan tana neman ta rufa kanta asiri sai ki dan ce baba su wancan sun gama sun gama sun gama shara